Ayyukan manzanni Sura ashirin da ɗaya Sa'an da muka bar su, muka shiga jirgin ruwa, muka mike, sai Kos, washegari kuma sai Rhodes, daga nan kuma sai Fatara, da muka sami jirgin da zai je kasar Fikiniya, sai muka shiga muka tafi. Da muka fara hangen Saifirus, muka mai da shi hagunmu, muka ci gaba da tafiya har ƙasar Suriya, sai muka sauka a Taya, don a nan ne jirgin zai sauke kayansa. Da muka sami inda masu bi suke, muka zauna a nan kwana bakwai, sai Ruhu ya zuga su suka gaya wa Bulus kada ya je Urshalima. Amma da lokacin tashinmu ya yi, muka tashi muka ci gaba da tafiyarmu, dukan masu bi kuma har da waɗansu da ’ya'yansu suka raka mu har bayan gari, sa'an nan muka durkusa a gefen ruwa, muka yi addu'a, muka yi wa juna bankwana, sa'an nan muka shiga jirgi, su kuma suka koma gida. Da muka gama tafiyarmu daga Taya, muka kai Tolemaris, muka gaisa da ’yan uwa, muka kuma yi kwana ɗaya a wurinsu. washe gari muka tashi muka je Kaisariya, muka shiga gidan Filibus mai wa'azi, wanda yake ɗaya daga cikin bakwai ɗin nan, wanda aka zaɓa domin hidima jama'ar masu bi a Urshalima, muka sauka a wurinsa. Yana da ’ya'ya huɗu ’yan mata waɗanda ba su yi aure ba, su masu yin anabci ne. To, bayan da muka yi ’yan kwanaki, a wurin, sai wani annabi mai suna Agabus ya zo daga yankin Yahudiya. Da Agabus ya zo wurinmu, sai ya ɗauki ɗamara ta Bulus, sai shi Agabus ya ɗaure hannuwansa da kafafunsa ya ce, Ga abin da Ruhu mai tsarki ya ce, Haka Yahudawan Urshalima za su ɗaure mai ɗamarar nan, su kuma ba da shi ga waɗanda ba Yahudawa ba. Da muka ji haka, mu da mutanen da suke wurin muka roki Bulus kada ya je Urshalima, sai Bulus ya amsa ya ce, Don me kuke yin haka? Me yasa kuna kuka kuna bata mini zuciya? Ai, a shirye nake, ba ma a daure ni kawai ba, har ma a kashe ni a Urshalima saboda sunan Ubangiji Yesu. Tun da ba mu iya sa ya canza ra'ayinsa ba, sai muka yi shiru, muka ce, bari nufin Ubangiji ya cika. Bayan kwanakin nan muka shirya muka tafi Urshalima, waɗansu almajirai daga Kaisariya suka raka mu, suka kai mu wurin Manason, wanda za mu sauka a wurinsa, shi mutumin sayi firus ne, ɗaya daga cikin almajirai na farko. Da muka zo Urshalima, ’yan uwa suka karɓe mu da murna, washe gari. Bulus ya tafi tare da mu zuwa wurin Yakub, dattawan jama'ar masu bi kuwa duka suna nan. Bayan ya gaisa da su, sai ya bayyana musu dalla-dalla abubuwan da Allah ya yi a cikin waɗanda ba Yahudawa ba, ta wurin aiki da shi Bulus ya yi. Da suka ji haka, suka yi wa Allah yabo, suka ce wa Bulus, To, ka gani uwa. dubban mutane a cikin Yahudawa sun ba da gaskiya, dukansu kuwa masu kishin bin koyarwar Musa ne, an gaya musu labarinka, wai gana koyawa dukan Yahudawa da suke cikin waɗanda ba Yahudawa ba, su yadda koyarwar Musa, wato, kana ce musu, kada su yi wa yayansu kaciya, ko kuwa su bi sauran al'adunmu. To, yaya za mu yi? Lallai za su ji labarin zuwanka. saboda haka sai ka yi abin da za mu faɗa maka, muna da mutum huɗu a nan da suka yi rantsuwa, sai ka tafi da su ku bi ka'idar koyarwa ta tsaftacewa gaba ɗaya, ka kuma biya kuɗin tsaftacewa don a yi musu aski, ta haka kowa zai sani cewa duk abin da aka gaya musu a game da kai ba gaskiya ba ne, za a ga cewa kai kana kiyaye koyarwar Musa, amma game da waɗanda ba Yahudawa ba da suka ba gaskiya. mun riga mun aika wasiƙa a kan mun yanke musu hukunci cewa, Kada su ci abin da aka mikawa gunki hadaya, kada su yi lalata, kada su ci naman dabar da aka murɗe ko nama tare da jini. Washe gari, Bulus ya ɗauki mutanen nan suka tsabtace tare, sa'an nan ya shiga haikali domin ya sanar da ranar cikar tsabtacewarsu, wato, ranar da za a ba da baiko domin kowane ɗayansu. Da kwana bakwai ɗin nan suka kusan cika, waɗansu Yahudawa daga Asiya suka ga Bulus a haikali, sai suka zuga taron mutane, suka kama shi, suna ihu suna cewa, Ku uwa Isra'ilawa, ku taimaka ga mutumin nan da yake bi ko'ina yana zagin mutanenmu da koyarwarmu. mu. da kuma wannan aikalinmu, har ma ya kawo waɗansu heliniyawa a cikin haikali, ya kazamtar da wurin nan mai tsarki. Sun ce haka ne, saboda dama sun ga Bulus tare da Turofimus mutumin Afisa a cikin gari, wannan ne ya sa suka yi tsammani Bulus ya shigo tare da shi a cikin haikalin, sai duk garin ya ruɗe. jama'a suka taso gaba ɗaya a guje suka kama bulus suka fitar da shi daga haikali aka kuma rufe kofofin nan da nan suna kokari su kashe shi kenan sai labari ya kai wurin shugaban kungiyar sojoji cewa urshalima tana cikin rikici ainun nan take ya ɗebi sojoji da manyan sojojin roma suka tafi wurin da gudu Da jama'a suka ga shugaban da sojojinsa sai suka daina dukan Bulus, sai shugaban ya zo ya kama Bulus ya sa a ɗaure shi da sarka biyu, sa'an nan ya tambaya ko shi wane ne da kuma abin da ya yi. Taron kuwa suna ta hayaniya, waɗansu su ce wannan, waɗansu su ce wancan. Saboda yawan hayaniyar, shugaban bai iya samun ainihin tushen maganar ba, sai ya ba da umarni a kai Bulus barikin soja. Da Bulus ya zo bakin matakala, sai da sojoji suka ɗauke shi saboda rikicin taron ya yi yawa, gama taron mutane da suka biyo sun yi ta ihu suna cewa, A yi gaba da shi! An kusan shigar da Bulus barikin soja kenan sai ya ce wa shugaban. ko ka yarda in yi magana da kai? Sai shugaban ya ce, Ashe ka iya hilinanci, ba kai ne mutumin Masar nan da shekarun baya ya jawo tawaye ba, har ya ja mutanen nan dubu hudu masu kisan kai a daji? Sai Bulus ya amsa ya ce, Ai, ni ba Yahude ne na Tarsus a ƙasar Kilikiya. ni dan birni mai muhimmanci ne, ina rokonka, ka bar ni in yi wa mutanen nan magana. Sai ya ba shi izini, Bulus kuwa ya tsaya a kan matakala, ya ɗaga wa jama'a hannu su yi shiru, da suka yi tsit sai ya yi musu magana da yaren aramaya.